والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا اعتبر شاهد قوة رمضان شكرا تدبو دائر تريبو دا أربعين دا شدا وان دا داشي دا شاهد شابير ما شاء الله شابير قوة رمضان يوم ربا ربي الحمد لله wanda ya dace da sha biyar ga watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam malam ayat da ya karanta ita ce jiya mu kwana kai fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa rawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab Allah tabaraka wa ta'ala yana bada labarin wato halin da annabi yusuf alaihi salam ya samu kansa a ciki a gidan wannan shugaba a misra wato na kasancewar matar wannan shugaban rawadatu allati huwa fi baytiha ma'ana ta nemi annabi yusuf alaihi salam wanda yake zaune a gidanta an nafsihi ma'ana rawadatu an nafsihi ta nemi cewa yayi albasha da ita wa ghallaqatil abwaba kuma ta rurrufe kofofin gidan wa qalat tace da shi hay talaka ma'ana halumma ilayya ka taho zuwa gare ni ma'ana domin aikata ainihin albasha qala annabi yusuf alaihi salam sai yace da ita ma'azallah yana neman tsari a wajen Allah gabarin aikata abin da kike nufi domin shi bawan Allah ne annabin Allah baya aikata irin wannan safa innahu rabbi ahsana matwaya sai ya bada hanzari guda biyu yace na farko dai shi lalle ubangiji na ya kyautata inda nake ma'ana ya zaunar da ni cikin aminci a wannan gida malamai suka ce innahu rabbi ko dai zanto yana nufin mai gidan domin a larabci an ce rabu ana nufin ubangida kamar kenan mai gidan da ya ce ta riƙi annabi yusuf ta kula da shi wato ya yi masa gata bai kamata ya fi amanarsa ba ko kuma a'a yana nufin ubangiji allah ta'ala da ya halicce shi wanda ya hana aikata irin wannan laifin a sana masu waya ya kyautata mazaunina ta yadda ya bani inda zan zauna cikin aminci wato aka kula da ni har na kai wannan munzalin bai kamata in saba masa ba domin sabawa Allah yana daga cikin butunci cewa Allah ta'ala yi wa bawa dukkan ni'ima to ya kamata bawa yi wa Allah da'a shine godiya ni'imar godiya ga Allah ta'ala in yi maka ni'ima shine kai masa biyayya abinda ya hana ka hannu to kai masa godiya ke to shine annabi Yusuf alaihi salam yace innahu rabbi akrama matwa matwaya lalle ubangiji na ya girmama mazauni na bai kamata in saba masa ba bayan ni'ima da yamin innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle azzalimai ba ta rabauta azzalimai ma'ana masu aikata laifi masu zalunta kawunansu ba ta rabauta a wajen Allah tabaraka wata'ala domin duk wanda ya aikata laifi to lalle ya zalunci kansa shi yasa Allah ta'ala yace lokacin da ya saukar da aya yake bayani akan cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun kaga anan sahabbai sai suka su ya tashi cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm wadanda suka yi imani sannan ba su yin imanin su da zalunci ba sai suka dauka abinda ake nufi a wannan shine sabo domin sabo shine zalunci sai manzo Allah yace a'a anan abinda ake nufi da walam yalbisu imanahum bi ana nufin shirka ana nufin shirka saboda faɗin lukman al-hakim da ke gaya wa ɗansa yake masa nasiha ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun kaga shirka ma ana cewa da ita zalunci domin zalunci shine yin aje abu a inda bai kamata ba a ce Allah ta'ala yayi maka ya halice ka ya azurta ka ya baka lafiya duk ni'imar da kake ciki Allah ni'ima amma ba za ka yi masa godiya ba sai ka yi masa kishiya alhali Allah baya so ka kai zalunci ko kuma a'a Allah ya maka waɗannan ni'imomi ka rika saba masa kai butulci shi ma zalunci ne shi yasa yace innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle az-zalimai ba sa rabota wa kad amma bihi wa hamma biha hakika ita wannan mata hammat bihi ta himmatu mana ta yi azama akan lalle sai ta aikata wannan laifi ko kuma annabi Yusuf sai ya aikata wannan laifi tare da ita wa hamma biha shi kuma hamma biha ma'ana ɗabi'a ta ɗan adam wadda take a shekarun da yake ana kamar yadda makaranta yana cikin shekaru na matashi shekara talatin da biyar zuwa arba'in dole ne kuma yana da lafiya zai ji wani abu ya tsarsu a ransa shi ne hamma biha ai ma'ana bi muktada tabi'a da ɗabi'a ta ɗan adam ya ji wani abu a ransa na cewa wannan matar ta bukaci ya da ita amma ba dan yana nufin yayi ba sai dan ɗabi'a ta ɗan adam wanda ya ji a ransa cewa wannan matar ga abin da take bukata tare da shi amma bai yi ba kuma bai nufi hakan ba domin shi annabin Allah ne ba zai aikata wannan ba sai Allah ya ce laula an ra'a burhana kuma ba dan ya ga shaida daga ubangijinsa ba suka ce burhan anan abin da ake nufi shine yaqinin da ya ji a ransa na cewa Allah baya son wannan aikata wannan laifi kuma shi ya sani dan annabin Allah ne wannan yaqinin ya bayyana cikin zuciyarsa ai ma'ana suka ce iqaluhu wa mushahadatuhu laha mushahadatan wasila ila martabati ayn al-yaqin ma'ana yaji a ransa cewa abinda take bukata Allah baya bukata ma'ana Allah baya son wannan laifin saboda haka ya hannu Allah ya sa masa jin kin wannan abin a ransa ai imtana'a wantafa liwujudi ru'yatihi al-burhan ya ji wannan abin saboda a ransa wannan abin da Allah baya so ya ji anansa cewa aikata wannan abu ne Allah baya so haramun ne saboda haka wannan tunanin da Allah ya sa mata na tuna cewa Allah baya bukata wa baya son wannan sabon sai ya sa bai aikata wannan ba saboda darajar sa ta annabta kazalika Allah ta'ala ya ce kamar haka ne linasrifa anhu asu awal fahsha ma'ana muka nuna mata shaida na kin cewa Allah baya son wannan laifin da haka mun yi masa haka ne domin mu kawar masa da a mummunan aiki walfasha da kuma albasha aka ce asu shine duk abin da yake na mummuna wanda bai kamaci mutumin kirki aikata ba al fahsha kuma shine aikata zina Allah ta'ala ya tsare shi daga waɗannan munanan wato al'amura innahu min ibadina al-mukhlasin Allah ta'ala yayi bayanin cewa mun yi masa haka ne saboda shi yana cikin bayinmu zababbu waɗanda muka ainihin zaɓa muka ba su daraja ta annabta waɗanda muka ba su kariya daga ainihin wato sharri shaitan kuma dama iyayensa ma zaɓaɓɓu ne annabi ibrahim da annabi ishaq da kuma mahaifinsa annabi yaqub dukkanin zaɓaɓɓu ne haka shi ma yana cikin zaɓaɓɓu واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سبيلها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها tabaraka wa ta'ala yake wastabaqal baba suka yi rige zuwa wajen kofa ma'ana annabi yusuf alaihi salam yayi maza ya nufi inda kofa take matar tana bin shi a baya ma'ana suka yi tsere zuwa kofa tana bin shi yana gaggawa a guje domin ya je ya bude kofa ya fita wa qaddat qamisahu min dubur garin ya juya ya fita ta kama rigarsa ta baya sai rigarsa ta tsage min duburin ta baya inda kenan aka ja sai rigar take ce ta nan ta tsage wa ya sayi da halar dalbab aiko yana zuwa kofar ita ma tana bin shi sai ga mai gidan shugaban ya shigo la dalbab suka ci karo da shi a bakin kofa ai in dalbab shi yana kokarin shigowa sai ga annabi yusuf yana kokarin fita qalat tana ganin haka sai ta yi kokarin wato barrantar da kanta daga abin da take nufi mummuna sai ta yi maza ce da mai gidan ma jazahu man arada bi ahlika su'a menene sakamako ya kai mai gida na mutumin da yake nufin mummunan abu game da iyalanka ta yi wannan maza dan ta yi kokari ta rufa wa kanta ta nuna cewa ba ita bace ta aikata wannan laifin ta yi maza ta faɗi wannan maganar kuma wannan iya wannan maganar ma daga nan za a gane cewa ah, shi mai gidan zai fahimci wa wannan ba gaske ba ne magana ta faɗa ba haka bane saboda haka domin yana shigowa ya ci karo da annabi Yusuf yana kokarin fita ita kuma tana biye da shi amma sai ta faɗi wannan magana ma'ana tana tsarkake kanta tana nuna kamar ba ta yi laifi ba ta ce ma a man arada bi ahlika an illa an jana au adabun alim ai ba abin da ya dace ga wanda yake nufin su'i mummunan abu game da iyalanka illa an jana sai kawai a ya shi a gidan fursuna a tsare shi au azabun ale ko ai masa azaba mai tsanani mai raɗaɗi malamai suka ce ta faɗi wannan ne domin ce wa kanta dabara da tattalta kanta kada shi mai gidan ya gane abin da take nufi wannan kuma yana cikin abin da zai zo gaba faɗin Allah ta'ala inna kai da kunna azim kokari take je ta yi dabarar da za ta fitar da kanta daga wannan laifi da ta aikata ta yi maza take lakanta mai gidan don wannan shi ake ta ne. kamar ce masa ce ga abin da za a yi da shi illa an yusdana lalle wannan ba abin da ya dace a yi da shi sai dai a shi a gidan kunsu. a shi a ainihin a tsare shi aw azabun Ali, ko ya masa azaba mai radadi wato tana kokarin ta barantar da kanta kuma ta sanya ce annabi yusuf alaihi salam a cutar da shi qala hiya rawadatni an nafsi sai annabi yusuf alaihi salam ya bada amsa yake cewa a'a hiya rawadatni an nafsi yace ita ce ta neme ni game da kaina cewa in yi albasha tare da ita wa shahida shahidun min ahliha kuma mai shaida yayi shaida daga cikin ahlinta ma'ana waɗanda suke gidan to a da ta rufe kofar akwai dai wanda aka bari a cikin gida malamai suna an bato a cikin littafansu na tafsiri cewa wani yaro ne karami dan wata uku ko wata shida yana kwance a cikin tsumma shi yayi wannan shaidar wa shaida shahidun min ahliha ma'ana yake cewa ya ga wa mai gidan cewa ai ga abin da ya faru ita ce ta yi kaza ita ce ta yi kaza kuma ya ba da alamar da za a gane shi da cewa ba laifin annabi yusuf ba ne malamai suna cewa Allah ya ce wa da shahidun min Aliya. daga nan ma Allah ya barantar da annabi yusuf daga abin da take nufarsa na kokarin ta leƙa masa wannan sharrin cewa wani ne a nan gidan min ahliha daga mutanen gidanta daga ahalinta domin an ce ɗan ibnu khaliha ne dan ainihin yar uwar mahaifiyarta kuma yana ɗan jariri ne yaro karami Allah ya sanya yi wannan shaida. to kaga wannan ko daga iyanan aka tsaya annabi yusuf alaihi salam Allah ya barantar da shi daga abin da take so ta jingina masa menene shaidar da ya faɗa shi wannan wanda yake min ahliya duk da cewa a cikin alkur'ani Allah cewa yi wa shaida shahidun min ahliha amma bai faɗuwa ne ne ba sai dai malaman tafsiri ne suke kokarin bayyana cewa ai wannan da yi shaidar yaro ne karami a gidan yana cikin tsumma shi Allah ya bawa iko yayi magana yake cewa in kana kamisuhu qudda min qubul ka duba ka gani idan rigar annabi Yusuf ta tsage ni ta gaba fa sadaqat to abin da ta faɗa gaskiya ne shine yake nufin cutar da ita wa huwa min al-kadhibin shi kuma da yake cewa hiya rawadatni an nafsi to kariya yake kenan wa in kana kamisuhu idan kuma rigarsa ta kasance qudda min zuburin ta yage ne ta baya ma'ana an ja shi ta baya rigar ta kece ba ba to ta yi ƙarya bisa abin da ta faɗa ta ce yana nufin su'i game da ita wa huwa min as shi kuma ya faɗi gaskiya cewa da yake hiya rawadatni an nafsi gaskiya ya faɗa ita kuma abin da ta ce ta ce ma abin nan jaza'u man arada bi ahlika su kenan ba gaske bane ƙarya take ba a nufi sharri da ita ba ita ce ta nufe shi da wannan shirin. shugaban da ya ji wannan magana mai gidan kwalon mara a kami ta hukur da min yana duba kuwa ke gari gara annabi yusuf ta baya ta tsage kala sai yace innahu min A ai lalle wannan yana cikin kaidin ku kuma ta inna a azim lalle kaidin ku yana da girma bai yi mata magana ita kai tsaye da ita ba saboda yana magana ne da ɗabi'a ta mace kaga sai yake innahu min kaidikunna ai wannan abin da kika yi yana cikin kaidin kuma na irin dabaru na ku na mata na kokarin rufe abin da yake a cikoye abin da yake gaskiya ma'ana ɗabi'ar mata su an ɗabi'antar da su akan irin wannan din ta kokarin wato yin hila da dabaru a bisa al'amura wanda in ba lura aka yi ba sai su jefa mutum cikin abin da yake na ainihin kuskure gashi kaga tana yana shigowa ga abin da ta fuskance shi har ma da dabara na lakanta masa wai abin da za a yi wa shi wannan mai laifin tunda yayi laifi ga abin da za a ba ma jaza'u man arada da alika an illa an yusjana a adabun kaga wannan ai kai ne to a bari mana ai bincike a ji ba a san maganar mata ko kuma a bar mai gidan mana ya ga me ya dace a yi masa na ainihin wato hukunci a'a ita ga abin take so a yi kawai ba wani ainihin wato a ba wani canji ga abin take so ai wannan shine a rufe shi a farsuna ko kuma ai masa azaba to shine mai gidan bayan ya ga sheda cewa ga rigar annabi yusuf ta baya ta keshe ana jan shi kenan rigar ta tsage sai ya ce innahu a kala innahu min kaidikunna wannan yana cikin dabarar ku ta mata kaidin ku na kokarin juya al'amara da yin su ba yadda suke ba ma'ana haka ɗabi'ar mata take sai yayi magana da jinsin ba da ita ba bai ce ke ba sai ce ku saboda duk ɗaya suke ɗabi'ar mata duk ɗaya haka Allah ya halitta su haka Allah ya halitta suna da hila suna da dabara kuma dabarar da suke rinjayar namiji suke da rinjayar namiji haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake ban taba ganin waɗanda suke na fita ta akalin ba wato hankalinsu bai kai ga cika ba amma kuma suke rinjayar wanda yake ma abocin hankali ma'ana idan Allah ya jarrabu mutum da mace to shikenan babu yadda zai da ita tana iya hilata ta shaye abu ba tare da ya ankara ba shine innahu min kaidikun yace inna kaidakunna azim lalle dabarar ku ko kai ku ya ku taron mata mai girma ne mai girma ne ma'ana kuna iya hilatar mutum ku yi abinda za ku iya kawar da hankalin mutum ya ɗauka cewa ai ga abin da ya kasance al'ali ba haka bane alhali ba haka bane a rawaito cewa wani daga cikin alkalai an zo ainihin wata mata ta kawo ƙara kuma ta zo a cikin tashin hankali da kuka tana kuka tana bayani tana waya alƙalin sai ya kau da kai ko kallon ta bayani sai wani yake cewa Allah gafarta malam ba ga yadda sai kin damuwa da abin sai da Allah kyale ta ka bari ta gama abin da za ta wannan dabara ce da ɗabi'a ta su saboda akwai abin da za su yi domin sai su jayi mutum da yanayi da koda ba gaske bane koda ba gaske bane saboda haka ɗabi'a su tana wato tana rinjayar mutum wajen kokarin hilatarsa da kuma nuna masa abin da yake ba haka bane a hakikanin gaskiya sannan sai shi wannan al'aziz shugaban yake gaya wa annabi yusuf ya ce yusuf aris an haza ya kai annabi yusuf kau da kai gabarin wannan abin da ya faru ma'ana kau da kai ka kau da kanka ka kau da kanka ma'ana ka ɗauka abin bai faru ba tunda ya riga ya samu shaida saboda haka yake gaya annabi yusuf yace karka yi karka da wannan maganar har ma ka isar da ita gaba ka dauka abin nan bai faru ba ka kau da kai gabarin wannan ma'ana ka sirranta wannan maganar saboda ba daidai bane a ce labari ya fito daga gidan shugaba irin wannan na cewa ga abin da matarsa ta aikata saboda haka karka gaya wa kowa wannan magana ka kau da kai wastaghfir li dhanbiki ke kuma da kika yi wannan laifi ki nemi yafiyar laifinki naki kunti minan kafi'ina lalle ke kin kasance cikin masu kuskure abin da kika aikata ba daidai ba ne, yaron gidanki wanda ya tashi a gabanki ki masa wannan abu ne na kuskure bai kamata ki yi ba ki nemi yafiya a wajen shugabanki shine mai gidan ma'ana ki nemi afuwa a wajen mai gidan bisa abin da kika aikata domin abin da kika yi abu ne wanda yake na aibi ga shi mai gidan domin an ji labari to lalle za a bata masa suna to amma labarin bai buya ba malamai suka ce irin wannan abin baya buya saboda gidan shugaba ne sarki ba zai wa ce babu kowa a gidan ba ba zai wa ce wani abu ya faru a gidan a ce kuma ba wanda ya sani zai yi wahala zai wahala saboda gida ne da galibi akan samu mutane da yawa akan samu baruri akan samu kaza da kaza da kaza saboda haka sai labarin kuma ya bulla sai labarin ya kai ga manya-manyan mutanen gari matan garin suke cewa wakala nashwatu وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أقبلت إليهن وأعتدت لهن متكعا وآتت كل واحد والسحاب abin da ya kasance ya kai ya shiga gari sai wasu mata niswa wato wasu mata a cikin gari suke cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi ga matar al-aziz ma'ana shugaba cikin shugabanni a misra turawidu fataha an nafsihi tana neman fataha yaron gidanta da ya tashi a gidanta a gabanta tana neman sa an nafsihi game da kansa ma'ana ya aikata Albasha tare da ita mana yake cewa wakala niswatun fil madina ma'ana labari na jita-jita ya yadu a cikin gari yake cewa wallazi yaqtadhihi al wa majra al-'ada annahu 'amalu jama'atin qalila fi buyutatin kibar ad-dawla ma'ana bisa al'ada ta dan adam in wani abu ya faru a manyan gidaje yana wuya a ɓoye abin in wani abu ya faru a gidan manya sai labarin ya fito sai an yi ta labari sai ce ku ci amma da a gidan wasu ne wanda ba kowa ba ma zai damu da abin da ya faru to amma matsayin mutum yana sa labarin wani abin ya faru a gidan sai ya zama babban labari sai zama amma irin wannan zai iya faruwa a ko'ina to amma tun da ya faru a gidan shugaba sai labarin ya zama wato babban magana da ake yadawa ai an yi kaza a gidan shugaba saboda haka yace a ɗabi'ar mutane irin wannan labarin abu ne na tattaunawa ya aka yi aka a gidan wani aka yi kaza to shine ake tattaunawa wasu mata suke tattaunawa cewa matar shugaba al'aziz aziz turawil fata an gashi tana neman matashin da yake gidanta kuma ya ki yarda da ita ma'ana kamar suna aibanta abin da ta aikata cewa ta yi abin kunya ta yi abin kunya kad shagafa hubban yanzu kaunar shi ce ya lullufe mata zuciya take aikata irin wannan inna lanaraha fi zalalimun lalle wannan matar muna ganin tana cikin ɓata wanda yake mabayyani kuskuren ta ya fito fili wani irin wace irin kawai wannan haka yaran ma da ya tashi a gabanta ba me har za ta yi masa irin wannan ma'ana ta rika bin shi cewa sai ya albasha tare da ita kuma kaunarsa ta lallabe zuciyarta suna aibanta ta akan wannan abin da ta aikata suna aibanta ta suna ganin ta yi abin da yake ba daidai ba a irin kwatankwacinta ma'ana bai kamata ta yi haka ba yaron gidanta ta yi masa haka inna lanaraha fi dalalin mubin lalle muna ganin wannan matar ta auka cikin bata ko cikin kuskure na filin wanda yake bai dace da matsayinta ba to ta ji abin da ake nanatawa a gari ana yayatawa ai za a dauko mata a damarta da labarin za ta ji tunda da ya fita daga gidanta wanda ya fita kuma zai da mata labarin sami sami'at bi makrihinna da ta ji labarin makircin da suke mata aka ce ta an ce makrihinna ne anan ma'ana irin yadda suka yada maganarta suka yi gebarta suka rika gulmarta a cikin gari shi ne aka fassara da makar a nan me yasa aka fassara malami suka ce saboda labari ne da ake yayatawa a cikin gari wanda matan ba gaske bane abin da suke faɗa su ma ƙarya suke ma'ana ɗabi'a su ai duk ɗaya ce su ma suka samu kansu a irin yanayin da samu kanta a ciki za su iya aikata wani yasa aka ce suka yi makirci suke ta faɗan abin da su kansu ba gaske bane a wajensu da ta ji wannan magana arsalat ilaihinna sai ta shirya wato wata walima ta aika cewa waɗannan mata na manyan mutane ka dai ba kowa za a gayyata ba wanda yake nuna magana ce tsakanin manya take faruwa ko ya yada magana da ta ji ainihin mata ne na manyan mutane suke fara saboda haka sai ta shirya musu wata liyafa arsalat ilaihinna ta aika cewa kowa ya zo wata liyafa za a yi ta girmamawa gare su wa ta hunna muttaqan kuma da ta shirya wa ita wannan liyabar sai ma ta jera ainihin wato matasan kai da ake jingina a jiki na girmamawa ma'ana abu ne na kasaita saboda ta hilace su cewa abu ne wanda za su su yi ji daɗi a yi liyafa wa ta kulla ta min hunna sakina kuma ta tanaji wukake masu kaifi ta kuma kowace ɗaya cewa za a kawo nama da abin yankawa kowace tana ana liyafa ana yankan ainihin ana yankan abin nan nama ana ci kaga abu ne kenan za a yi na kasaita amma a ce da ita kanta makirci ta ya musu tunda su ma sun mata makirci to bari ta rama bari ta rama kuma tana da kini cewa irin abin da ya same ta lalle ne dan duk ai dabi'a da yake babu wanda zai ga irin wannan matashi da yanayin da yake ciki a ce ba zai mace ba za ta iya wato abin nan abin nan abin da irin yanayin wannan wanda Allah ya masa irin wannan kyau da kuma yanayi saboda haka sai ta shirya musu wannan marketing ita ma ta ba kowace ɗaya wuka mai kaifi wakalat bayan an kawo ababen ainihin liyaba na ce da ainihin holewa sai ta ce wa annabi yusuf alaihi salam in an fara cin abinci ka fita daga wannan kofar ka ratsa ainihin inda ake zaune falon kenan ka fita ta waccan kofar ita kuma ta zauna a gefe ɗaya tana kallon su falamma ra'aynahu da annabi yusuf alayhi salam ya fito daga wannan kofar zai ratsa ya tafi kofar suka ganshi nahu, sai dukkanin su suka girmama sha'anin sa ai a'zamna yusufa wa dahishna inda ru'yatihi mana duk suka dimauce yayin da suka ganshi ya fito zai ratsa ya wuce ta ɗaya kofar wa qatta'na aydiyahunna suna rike da wukaken nan suna yankan nama kawai sai suka dinga yanka ainihin yan yatsun hannayensu saboda ɗemaucewa saboda hankalinsu ya bar jikinsu ai ai fa jarahna fi bima fi aydihinna min as-sakakin li farti dahshatihinna suka dinga yanke hannayen su neman kansu rauni saboda matuƙar ɗimautewa, saboda yadda suka ga annabi yusuf alaihi salam wa kulna ai ma sai suka ce hasha lillahi sarki ya tabbata ga Allah ma hadha basharan kai wallahi wannan ba mutum bane in hada illa malakun karim wannan cikin mala'iku ma mala'ika ne mai girma kare ne a cikin mala'iku ma ba karamin mala'ika ba mana bayan ɗemaucewa har suke ba ɗaya wannan magana suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga Allah wannan kuma ai ma hada bashar wallahi wannan ba mutum bane ai laysa hada adamiyan wannan ba dan adam ne irin mu ba saboda irin yadda suka ga halittarsa alaihi salatu wassalam suka ce in hada illa malakun karim ai wannan ba ku wani abu bane ba ce mala'ika ce a cikin mala'ikun ma babba ne mai karamci cikin mala'iku saboda yadda suka ga wato irin yadda Allah ya halicci annabi Yusuf alaihi salam da kyan halittarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Isra cewa lokacin da ya Isra'i ya je sama ta uku da ya sama ta uku ya sallama aka bude sai ya ga annabi Yusuf yace fa marartu bi Yusufa sai na wuce na yi ratse da annabi Yusuf fa idza huwa aiko da na ganshi sai shi ka qutsi ya shattara al-husn Allah ya bashi rabin kyau kai ka ce misali kyau abu ne guda ɗaya aka raba biyu aka bashi rabin shine ma'anar innahu kad ya shassar al-husn ma'ana kai ka ce Allah ya raba kyau gida biyu duk dukkanin kyau aka bashi raba. saboda yadda Allah ya masa halitta mafi kyan halitta haka ya faɗa wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito a cikin hadisin Abu Sa'id inda al-Baihaqi wanda Imam al-Baihaqi ya rawaito da kuma Abu Huraira wanda Imam at ya fita a cikin tafsirin sa manzo Allah ya ce fa'ida ana bi rajulin a cikin sama ta uku sai na wuce da wani mutum ahsana ma khalaqallahu mafi kyawun irin wanda Allah ya halitta kad faddala nasa bil husni kal qamari lailatul badri ma'ana ya kece kansa ya wuce dinna wani ainihin mutum da zaka iya faɗa kamar ne kace wato ka kwatanta shi da wata lailatul badri a daren goma sha hudu ala sa'irin kawakibi akan ragowar taurari haka yi Allah ya bashi wannan kyan kenan kaga har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa shaida da mai. da kyan halitta saboda haka waɗannan mata da suka ga annabi yusuf sai suka ɗimauce suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga Allah ma hada bashar wallahi wannan ba mutum bane in hada illa malakun karim ai wannan mala'ika ne cikin mala'iku manya manya masu girma qalat sai ta ba ta amsa take cewa fa zalikun alladhi lumtunani fi to ai wannan ne wanda kuka ce kun zarge na kan to kuma ga abin da kuka yi wanda ma ni ne rake da wani tare ji shekara shekaru ko a lokaci ɗaya kawai kyautawar ido ga abin da kuka yi in ku ne baya wanda za ku ya wuce na ba ba ka ma'ana ta mai musu da raddi qalat ta ce fa zalikun alladhi lumtunani to wannan shine kuke zarge na kai kuke gulmata kuke cewa na kasa hakuri akan su wala kadara wato an ne, kuma tun da dai dama abokan hulɗa ne duk ainihin ɗaya ake ta to gaskiya ne rawatu an nafsi na neme shi game da kansa fasta'sam amma ya nemi tsarin ubangiji ya ƙi yarda da abin da na neme shi kai. wala in lam yaf'al ma amur kuma har yanzu ina kan bukata in bai yi abin da nake umar da shi da shi ba a gaba kenan la yusjananna wallahi sai na sa an daure shi ba zan kyale shi ba sai na sa an daure shi wala yakuna min as-sabirin kuma sai ya zama cikin kaskantattu a gidan fursuna ma'ana ya zauna iya tsawon da har sai ya galabaita sai ya zama cikin kaskantattu ma'ana sai ya ji wahala ya galabaita in dai zai abin da nake so ma'ana kenan har yanzu dai tana kan bakarta na wannan mugun nafi da suke da shi akan wannan bawan Allah na gari annabin Allah annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da ya ga haka sai roki Allah tsari daga shirin su qala rabbi sijni qala rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif فاستجاب له tabaraka wa ta'ala yace qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay annabi yusuf alaihi salam sai ya roki Allah tsari daga abin da suke nufi wato waɗannan taron mata akan shi alaihi salatu wassalam cewa abin da ta faɗa cewa sai ya aikata wannan laifi sai yace to ya ubangiji ya roki Allah kenan yace rabbi sijnu ahabbu ilayya ya ubangiji in zauna a gidan fursuna shi ya fi soyuwa a gare ni ma'ana ya ubangiji kai ne masanin sirri da abin da yake bayyane ma'ana na a wannan gida za su iya jefa ni a cikin fitina saboda haka ya ubangiji na fi son ma a sa ni a gidan fursuna kamar yana roƙon Allah ya ce ya ubangiji ka hukunta mu in je ma in zauna a gidan fursuna nemi tsari daga wannan abin da suke kira na zuwa ga saboda in ya bar gidan ina zai je a garin akwai inda zai fake ba inda zai saboda haka ma gwanda ma ya zauna a gidan fursuna inda zai keɓe ya zauna ya bauta wa Allah shi kenan ya samu aminci ya kuma kubuta daga sabawa Allah yasa roki Allah game da cewa Allah ya hukunta masa amma sanya shi a gidan na domin ya samu aminci ya kubuta daga wannan abin da suke nufin za da shi mimma yad'unani ilayhi na abin da suke a wato kira na zuwa gare shi cewa musu da'a a bisa sabanka kaga anan sai yayi jam'i ita ce take nufi amma kuma su ma ragowar ga sun yi mai sun fada irin wannan abin ma'ana yanayin da suka suka nuna kenan su ma za su iya tunzura ta a kan shi saboda haka sai ya jam'i a kansu baki daya cewa su gaba ɗaya suke nufin sanda wannan shirin wai la tasrif anni hun ya ubangiji idan baka kawar da kaidin su a na ba ma'ana mummunan abin da suke nufi da shi akai na ba asbu ilaihinna zan karkata zuwa gare saboda babu yadda zan yi da kaina ma'ana yau da gobe tana iya sa mutum ya fada cikin mai laifi ko da kuwa mutumin kirki ne wannan yana nuna cewa komin salaharka komin kirkinka kada ka yadda ya zamo kana kusa da laifi yau da gobe za ta iya danka ka fada cikin laifi ka duba dai annabin Allah ne ma'asumi ne amma duk da haka ji abin da yake faɗa wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna ya Allah in dai baka tsare inda kai da su ba in dai na gaba da zama a nan gida to komai zai iya faruwa duk da cewa annabi ne ba zai yi laifi ba amma kuma yana gaya mana ne mu cewa duk wanda ya kasance a cikin inda ake sabo bai kau da kansa ga barin sabo ba to yau da gobe zai iya mai samun kansa a cikin wannan sabo saboda haka wannan kaga darasi ne gare mu dai yayin da ka samu kanka a wajen da ake sabon Allah kai maza kai mai ka bar wannan gidan ka bar wannan wajen shi yasa ma a cikin hadisi nan na mutumin da ya kashe rai 199 me ya gaya masa wannan malamin na cikon ɗarin bayan ya kashe mutum 99 da ya je ya samu wani malami mai ilimi sai ya ce inna arzaka arda su'in kasar da kake zaune ba kasar mutanen kirki ba ne ka batta ka ƙaura ka koma kasar mutanen kirki in ba haka ba to kai ma ba za ka daina laifin da kake yi ba kaga yi masa nasiha ta yi ne ya ƙaura ya ƙaura cewa inda ake laifi saboda haka yana daga cikin hanyar da mutum yake tsare kansa daga sabo ƙaura cewa bigiran sabon da yadda ake sabo in kana so ka tsare kanka to ka daina cuɗanya da wajen saban in abokai ne masu laifi to kaurace musu saboda in dai kana tare da su to ba ba su ba a wajen ko ka to wani sun da kai ruwa idan gida ne in mutane ne in wane ne to yi maza kai wa kanka kuma kar ka dauka sai ai kai mutumin kirki ne a'a ba wani mutum kirki a wannan harka abin da ya shafi mata abin da ya shafi kudi zuciyar dan adam Allah ya jarrabe shi da wannan saboda haka karka dauka cewa kai mutumin kirki ne a'a baka da wani isma in ba annabin Allah bane kai manzo to ya kamata ka kare kanka duk inda kaga sabo to yi maza ka kauce yawa yi maza kai wa kanka shamaki ka kaurace wa wajen karka yadda yau da gobe tana iya sanyawa ka fada cikin wannan laifin koda baka yi shi yasa in kaga mutum a wajen laifi to yi maza kai masa nasiha kabar wajen nan da in ba haka ba to gobe sai ka shiga laifin gobe sai ka shiga ne shine abin faɗin annabi yusuf alaihi salam wa illa tasrif anni kaidahunna azu inna wa akum min ya ubangiji in baka kauda ni gabarin wannan ainihin wato abin da suke nufi na da shi ba azu hinna zan iya karkata ai abin amil ila hinna zan iya karkata zuwa muwafaqar abin da suke so saboda za su ci gaba ne da takura min har domin su samu bukatarsu in ban in ko ne haka akum min al zan zamo daga cikin jahilai jahilai su ne masu saba wa Allah duk wanda ya saba Allah sunan shi mai jahili shi sa annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce kar ka zama cikin jahilai lokacin da yayi mai ya nema wa ɗansa kamar ceto yana cewa abin nan abin nan lokacin da Allah ya ce wato ya ɗebe jama'arsa bandawa banda ahalinsa sai ya ce abin nan mai fada na yace qala rabbi innahu inna ibni min ahli dan nan nawa ai yana cikin iyalaina. kuma kai mun alkawari cewa zaka tsare mun ahli iyalaina. na sai ce inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin kaga yace alkawarin ka gaskiya ne inna ibni min ahli sai Allah yace ni innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ai baya cikin ahlinka ahlinka ana nufin mabiyanka wanda suka yi imani da kai wanda suka yi imani da kai saboda haka inni a'izuka an takuna ina gargada karka zanto cikin jahilai ma'ana ai baya daga cikin wanda suka yi imani alhali kai ka roki Allah ya halakar da waɗanda ba su yi imani ba kuma shi bai imani ba taya kuma zaka dawo ka ce kana faɗa inna ibni min ahli to saboda haka inna laysa min ahli baya cikin iyalanka saboda haka Allah yake ina gargada ka inni a'izuka ina yi maka waji an takuna saboda ma'ana karkata ka nuna wato tausayi na wanda yake mai saba Allah ai wannan a kuskure in kai kuskure ka zama cikin jahilai saboda haka duk wanda ya aikata abin da yake na laifi ya aikata ne jahilci shi yasa annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila suka ce masa kana yi mana izgili ne da yace a yanka wannan saniyar sai yace me a'udhu billahi an akuna ai na wuce in yi wannan laifin ma'ana yi muku izgili domin wannan ai ba matsayin mutane manya-manyan mutane ba ba a haka a'udhu na kuna minar jahilin Allah ya tsare ni in zamo daga cikin masu aikata irin wannan laifi na cewa in muku izgili saboda matsayinsa babban matsayi ne an rawaito cewa kata da rahimahullah yake cewa ajma'a ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk sahabban manzon Allah sun hadu sun yi ijma'i anna kullu man cewa duk wanda ya saba wa Allah fa huwa jahalatun to ya aikata jahilci ya aikata jahilci kata da yake cewa kullu man ata Allah jahil duk wanda ya saba wa Allah ya zama me jahil saboda me sai ka zama jahili kake saba wa Allah shine fatan manzon Allah la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mai sata ba zai sata ba sai in ya wofunta daga imanin sai ya zama jahili ma'ana ka rufe ido za ka yi laifin sai ka ɗauka ka gani ba kai ka san laifi ne a ranka ka gauna ai jahilci ne ma'ana yanzu ka ɗauki rigar jahilci kaya ba ta imani da ilimi kuma kayi ne ka ajiye ta a gefe ka san abin da kake ba daidai ba ne amma sai kai ne sai ka rufe ka sai ka yi to ai ka zama jahil ka sani cewa abin da kake ba daidai ba ne waye zai sako ya ɗauka abin da yake daidai ne babu shi to lokacin da mutum yake saban ya zama mai ya zama jahili in zai sata sai ya zama jahili ma na ya rufe ido ya san ci ya mai da kansa cewa abin da zai yi ba laifi ba ne alhali ya san laifi ne mai aikata abin nan shan abin maye ko mai aikata zina sai ya rufe idonsa ya zama jahili yake aikata laifi saboda haka annabi yusuf yake cewa in na aikata wannan laifin akun min aljahilin in na yadda da abin da suke nema na zuwa gari zan zama cikin jahilai ma'ana masu aikata laifi a bisa wato sani amma su rufe ido su aikata da ba lahu rabbuhu sai ubangiji ya amsa masa addu'arsa kaga kenan addu'a yayi da yace rabbi inna abin nan ko asijna ahabbu ilayya mimma kaga kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata a cikin surat hud cewa bayan Allah sane wa Allah magana da girmamawa da sanin girman Allah kaga cewa ya ubangiji zaman fursuna ya fi mun fiye da wannan amma me yake nufi ya Allah ka hukunta min a roƙonka nake ka fidda ni daga gidan nan kama a san yana furta dan in samu ma kebanta da kai dan kar in saba maka ka duba irin yadda suke wa Allah addu'a su ma addu'a ce ta wato girmama ubangiji cikin lafuzar su rabbi sijni ala sijni ahabbu ilayya mimma yad'una haka yake haka kuma annabi ainihin annabi abin nan annabi wani ne cikin annabawan Allah da Allah ya jarabe ni da ciwo ayyuba alaihi salam shi ma ka duba irin magana da ya faɗa shi ma bai roƙi Allah kai tsaye ce ya ubangiji ka jarrabe inda ka zaba a'a da kalma ta girmamawa ya girmama ubangiji yace yace abin nan anni masa ni dur wa anta arhamur rahim ya ubangiji na cuta ta shafe ni kai kuma kai ne mai jin kai me yake nabi ya Allah ka yaye ni yake amma ka duba yake yake wa ubangiji magana cikin girmamawa to haka waɗanda suka san Allah suke girmama Allah za su yi magana da ladabi ga ubangiji subhanahu wataala ba da rashin ladabi fastajaba lahu rabbuhu ubangiji shi ya fahimci me yake so addu'a yake sai Allah ya amsa masa addu'a fa sarafa anhu kaidahunna Allah ya kawar jin masa da wannan kaidi na waɗannan mata da suke nufin sa da wannan sharri innahu lalle Allah ta'ala huwa samiu shi mai ji ne ga addu'ar bayinsa bayi idan mutum ka tsantsanta addu'a tsakaninka da Allah ka roƙe shi to Allah yana jinka kuma zai amsa maka addu'a al-alim shine masani game da halin da bayi suke ciki ya san halin da bawansa annabi Yusuf yake ciki na ainihin kunci daga abinda da ainihin waɗannan mata suke nufin sana aikata sabon Allah baya so kuma yana cikin damuwa Allah ya gani shi yasa amsa masa addu'a ya yaye masa wannan ainihin damuwa ta yadda ya hukunta suka yanke shawara cewa a sace a fursuna sun mabada lahun sannan ya bayyana a gare su susuwa shi ainihin shugaban matar da ita ma matar ya nuna kenan ta yi wa mai gidanta ta ziga su kenan cewa bai kamata a kyale shi yana zaune haka ba domin yanzu labarin nan dama ya yaɗu a gari in aka kyale shi sai a ce ai gaske ne ita ce take sa da shari saboda haka a sashi a fursuna domin ma a wanke ta daga wannan laifin sun mabada lahun sannan ya bayyana a gare su min ba'di ma ra'ul ayati bayan duk abin da ya kamata su gani na shaida shine ne al’ayat na barrantar annabi yusuf alaihi cewa bai yi laifi ba domin ga shaidar wanda yake gidan da ya shaida cewa a duba rigarsa ta yage daga baya ma'ana tana jan rigarsa ta baya har ta yage kuma wanda ya yi shaidan an ce jariri ne a cikin tsumma ina ga ai wannan shaidar ta isa shaidar mai gidan ma ya yarda da wannan shaida banda kuma abin da ya faru na waɗannan mata dukkanin wannan shaidu ne akan cewa annabi yusuf alaihi salam ya barranta daga abin da suke nufin sarki ba yi da laifi amma duk da haka ba su kyale shi ba sun mabadalahu sannan ya bayyana ma'ana suka yi shawara daga baya min ba'di ma ra'ul ayat bayan sun ga ayoyi da shaida akan cewa annabi yusuf alaihi salam ya barranta daga wannan laifi amma duk da haka suka yi shawara la yusjunahu hatta hin sai sun sa shi a gidan firsin har zuwa wani lokaci mana lokacin da labarin zai ainihin uh, wuce magana ta wuce kuma mutane su dauka ma ai shine mai laifi tunda an je an sa shi a fursuna ya dade yana zaune a gidan allah ta'ala ya ce firsuna الله تعالى يقول دخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني

lambar abuja ta cire kofar gidan mutane da allah mai motar ya je ya janye mota da kofar gida wata mota da aka ajiye a kofar gida ashkalo mai lambar abuja da allah mai motar ya je ya tare kofar gidan mutane ya janye musu suna da uzuri wanda ya ajiye mota a kofar gida a nan kusa da masallaci da allah ya je ya janye motar allah tabaraka wata ala ya ci gaba da yi mana bayani game da ah, ma'ana wannan kuma wani zango ne ko wani mataki bayan annabi yusuf alaihi salam ya samu jarabawa daga waɗannan mata Allah ya kubutar da shi ta yadda suka yi shawarar cewa su sashi a gidan fursuna to yanzu kuma sai ya shiga wani mataki cewa ya zauna a gidan fursuna tsawon lokaci tare cewa bai yi laifi ba tare da cewa bai yi laifi ba amma gashi an sashi a fursuna wannan jaraba ta gaba ke wato annabi yusuf alaihi salam ya samu jaraba daban-daban yana zaune lafiya lau amma ka duba bai yi laifi ba amma Allah ya jarrabe shi aka sashi a gidan fursuna wada kalama a hussaina fatayan a nuna maka cewa ita jarrabawa karka dauka cewa ba san ka ake ba shi yasa ake jaraba ka duk wanda aka jarraba ba wai Allah yana nufin baya san sa bane a'a Allah yana jaraba bawa kuma mun karanta a cikin hadisi manyan bayan Allah in dai kana da imani to kawai ka dauka za a jarabe ka haka Allah ya hukunta a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun dan kawai ka ce ka imani ba za a kyale ka shikenan ba jarraba ba a'a ana jarraba mutane kuma gurgurdan imani yuktala almar'u ala qadri dinihi ana jarraba mutum gurgurdan addininsa saboda haka annabawan Allah su ne aka fi jarrabawa jarraba su ta yawa sai kuma bayan Allah na gari annabi Yusuf alaihi salam Allah ya hukunta masa cewa sun yanke shawara lalle sai sun sace a gidan fursuna ba dan kuma saboda wanke wannan matar alhali bai laifi ba kawai a rufe maganar wa dakala ma husaina fatayan bayan ya shiga wannan gidan farzana, wato ya shiga tare da wasu matasa guda biyu tare da wasu matasa guda biyu su ma a lokacin da ake sanya annabi yusuf alaihi salam a gidan wato wannan kaso sai aka sanya shi tare da waɗannan matasa guda biyu fatayan wato matasa ne guda biyu malamai suna cewa waɗannan matasan guda biyu ɗaya saƙi almalik ne mai shayar da sarki abin sha mana dukkaninsu barori ne ma'aikata a gidan sarki daya mai shayar da sarkin abin sha mana in sarki ya zauna cin abinci shine zai kawo masa kayan shaye-shaye dayan kuma mai ba wa sarki ne abinci ya gasa sarki gurasa ya kawo sarki gurasa da abinci su biyu sai aka tuhume su da laifi cewa sun yi nufin su sanya wa sarkin guba ko dai a cikin abin sha ko kuma a cikin abinci saboda haka wannan shine laifin lokacin da ake kawo annabi Yusuf sai kuma aka dace su ma an kawo su a wannan gidan gulamanil malik wato matata biyu masu aiki a gidan sarki azu matafe ɗayan mai shayar da shi wa akal sahibu ta'ami ɗayan kuma yake shirya wa sarkin an kawo su saboda tuhuma da ake musu na cewa suna kokarin su halaka shi sarkin garin qala ahduhuma ka karanta ko na'am sai ɗaya daga cikin wayannan a matasa guda biyu da aka kawo daga barori da suke hidima a gidan sarki sai yake gaya wa kala a inni arani asiru khamran wato labarin an takaita shi bayan sun zauna da annabi yusuf alaihi salam a gidan fursuna suka gane salaharsa da kuma ilimin da Allah ya ba shi na fassara mafarki suka gane cewa mutumin kirki ne kuma yana da ilimi yana fassara mafarki domin da ya zauna a gidan nan an lura da cewa yana da ilimi ga har yana fassara wasu mafarki saboda haka su ma sai suka bayyana wani mafarki da suka yi cewa ya fassara musu a wani wa malaman tafsiri wasu na cewa ba ma gaske bane mafarkin nasu a'a kawai kago magana suka yi kawai suka faɗi suna so wai su gwada annabi Yusuf sun ga yana fassara mutane mafarki a gidan ainihin yari suka ce a ah, to ma bari mu gaya masa mana gashi mun ga abu kaza dan ya fassara mana qala ahduhuma sai ɗayan su yake gaya wa annabi yusuf shine asabi mai shayar da sarki wato abin shayi ta inni arani a'tiru khamran na ganni gashi ina yi wa sarki wato ina shirya mata khamran abin sha na giya wato ina ma giya ina shirya mata daga inibi daga inibi gashi ina shirya mata abin sha na giya wa kala ɗayan ɗayan kuma kuma shine sahibu ta'am kenan mai ba wa sarki abinci shi kuma ya yace inni rani wa qala al'akaru akharu a rani ahmilu fawqa ra'si kubzar ni kuma na yi mafarki na gani ina ɗauke da wato wani kwando wanda ake yake ɗauke da gurasa ma'ana abin da ake sanya wa sarki abinci a ciki akan kaina ala ra'si ma'ana fawqa a akan kaina khubzan wanda yake ɗauke da gurasa ta fayru minhu wato sai ga tsuntsaye kuma suna bi suna ci daga wannan abin da yake kan nawa nabbi na bi ne ba mu labari na fassarar wannan mafarki namu ko fassarar wannan bayani namu inna naraka min almuhsinin domin muna ganin ka lalle kai kana cikin mutanen kirki masu ihsani ma'ana suna nufin masu ilimi wanda suke iya fassara mafarki to shikenan annabi yusuf alaihi salam bayan sun bayyana abin da suka gani sai ya fassara musu wannan mafarki nasu qala قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله الآخرة هم كافرون واتبع fassarar mafarkin sai da ya mutu wa'azi domin ba musulmi ba ne suna bautar gumaka ne kuma dama kamar yadda muka faɗa a darasi da ya gabata cikin mukaddima ta ita wannan sura daga cikin darussan da surar take karantarwa akwai wato nuna muhimmanci na kira zuwa ga tauhidi a duk lokacin da ka samu wata dama yi kokari ka nuna wa mutane muhimmancin riƙe Allah shi kadai da bauta masa domin haka Allah ya halicci bayi dan wannan kuma wannan shine makasudi na halittar bayi baki da shine makasudi na halittar duniya shine makasudi na aiko manzanni shine manufa ta saukar da littattafai walaqad uhi ilayka wa abinnan Allah ta'ala yake abinnan da yake bayani game da me yasa ya aiko manzanni yake cewa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da rusul Allah ta'ala yake makasuri na aiko manzanni dukkanin manzanni da Allah ya aiko abu ɗaya ne manufarsu shine kira zuwa ga tauhidi laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut fi kulli umma kowace al'umma in Allah ya aiko mata manzo abin da yake ce a ga al'umma shine abota Allah shi kadai a kyale duk wani abu da ba Allah ba kar abota masa to shi yasa kaga annabin Allah yana gidan fursuna amma kuma yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga tauhidi duk da halin da yake ciki na kunci da damuwa kuma kaga ya samu wata dama tun da suka zo fatawa suna neman a fassara musu mafarki kuma ba musulmi ba ne bari ya gaya musu cewa ai asali abin da suke kai ma ba daidai ba ne na shirka saboda haka waɗannan ayoyi duka da malamin karanta suna bayyana wato yadda ya musu wa'azi na bautar Allah shi kadai da rike Allah shi kadai da nisanta duk abin da yake na shirka to lokaci yayi ah, ba zai mu fassara ayoyin ba baki daya saboda kuncin lokacin insha Allah ta'ala gobe sai mu karanta waɗannan ayoyi sannan mu ji kuma yadda annabi Yusuf alaihi salam ya fassara musu wannan mafarkin da suka ce sun yi me sa Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya karba yau mu a wannan wata mai albarka ya yafe mana kurakuran mu Allah ya ji kan magabatan mu آه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم